Daga birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum tare da fatar an wayi gari lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. An kama shirye-shiryen namu ne kai tsaye akan mita arba'in da ɗaya ko dubu 6,170 da kilo da biyar a gajeren zango. Ana iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes da kuma bibiyar shafukanmu na sada zumunta. Facebook, X, Instagram, TikTok har ma da YouTube don samun cikakkun labarai da ɗumaɗumansu. su. tare da sahabo Imam Aliyu Yusuf Aliyu Harande ke muku barka da asuba ta wannan safiya ta yau Asabar daidai da 28 ga watan Maris shekara ta 2026 ga kanin labarai. Amurka ta ce tana sa ran kammala yaƙi da Iran cikin makonni amma ba watanni ba. ministocin harkokin wajen rasha da iran sun tattauna kan warware yakin na gabas ta tsakiya ta fuskar diflomasiya china da kasar congo sun sanya hannu kan wata yarjejeniya dangane da haƙar ma'adinai kamar kowace rana irin ta yau muna tafe da shirin a bari ya huce wanda ibrahim alfa ahmad da madina dauda za su gabatar daga bisani mu kawo muku labaran wasanni a takaice amma duk kamun mu kai ga waɗannan bari mu fara da jin halin da duniyar ta wayi gari jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya Amurka ta ce tana sa ran kammala yakin Iran cikin makonni ba watanni ba, kuma Washington za ta cimma burinta ba tare da ta tura mayakan ƙasa ba, in ji sakataren harkokin wajen amurka mako rubio kamar yadda ya faɗa a jiya juma'a rubio ya ga manema labarai a ƙarshen taro da takwarorinsa na ƙungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin masana'antu da ake kira g7 a faransa cewa amurka tana tafiya daidai ko ma tana gaba da inda ta tsara a yaƙin na iran kuma tana sa ran kammala artabun a lokacin da ya dace cikin makonni ba watanni ba Ko da shike ya ce Washington za ta cimma burinta a yakin ba tare da ta tura sojojin ƙasa ba, Rubio ya yarda cewa gwamnatin Trump ta tura dubban sojojin ƙasa zuwa yankin a cewarsa domin hakan ya baiwa shugaba Trump dama da zaɓi idan buƙatar haka ta taso. A jiya Juma'a ne ministocin harkokin wajen Rasha sage Lavrov da takwaran aikinsa na Iran Abbas Arakci suka tattauna kan bin hanyoyin diflomasiyya wajen kawo ƙarshen yakin na gabas tsakiya kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar. sanarwar ta ce ministocin sun tattauna kan matakin soja da siyasa mai sarƙaƙiyar gaske a gabas ta tsakiya. Wadda ya taso sakamakon harin siddan da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan Iran kamar yadda sanarwar da aka wallafa a shafin ma'aikatar harkokin wajen rashin a intanet ta faɗa manyan jami'an diflomasiyan biyu sun kuma tattauna kan komawa ta farkin diflomasiyya wajen warware rikicin tare da mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da burin ƙasashe da suke yankin rasha da iran sun ƙulla yarjejeniya ta fuskar siyasa tattalin arziki da harkar soja da kuma haɗin kai a ɓangaren makamashi amma yarjejeniyar ba ta haɗa da kare juna ba. Ƙungiyar mayakan sa kai na huti a Yemen mai samun goyon bayan Iran ta faɗa jiya Juma'a cewa a shirye take ta faɗa yakin haɗin gwiwar da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan Iran idan wasu ƙasashe suka shiga yakin a gefen Amurka da Isra'ila ko kuma idan aka yi amfani da Bahar Maliya wajen kaddamar da hari kan jamhuriyar Farisan mai bin tafarkin Islama kamar yadda kakakin ƙungiyar mayakan sa kan haya, Sari ya faɗa ta gidan talabijin. Sari ya ce a shirye ƙungiyar take ta shiga yakin muddin aka ci gaba da zafafa hare-hare kan Iran da kuma waɗanda ya kira murhun kare kai sai dai bai fayyace ta irin yadda za su shiga yakin da ake yi ba. Gargaɗin da ƙungiyar ta Huti ta yi yana ƙara tana ƙara nuna yadda yakin zai iya bazuwa ya shafi yankin baki ɗaya. musamman ganin karfin kungiyar na kai farmaki nesa daga Yemen da kuma kassara zirga-zirga a ruwayen da suke yankin nazirin Arabia. Tuni kawayen Iran 'yan Shi'a a Lebanon da Iraki suka shiga yakin da ake yi a yankin sakamakon harin da Amurka da isra'ila suka auna kan Iran. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan Washington DC. China da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da za ta zurfafa haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu ta fuskar haƙar ma'adinai. Kamar yadda gwamnatin Congo ta faɗa yayin da gaggan ƙasashen duniya suke faɗi tashin samun matsaya a ƙasar da Allah ya wa arzikin ma'adinai. Congo ce ƙasa da ke kan gaba a duniya wajen samar da ma'adinin cobalt da jan ƙarfe ko kofa da turanci da kuma ma'adinin da ake kira lithium da coltan waɗanda aka fi amfani da su wajen har hada batura musamman na motoci da ba sa amfani da mai. Kamfanonin ƙasar Sin ne ko China su ne suke mamaye wannan ɓangare baya ga China ce babbar mai baiwa ƙasar Congo bashi. Duk da haka Amurka da wasu ƙasashe suna buƙatar waɗannan ma'adinai domin ƙera motoci da ba sa amfani da mai, saboda haka su ma suke zawarcin hukumomin ƙasar da suke Kinshasa. wani fitaccen jami'in diplomasiya daga belgium wadda kotu ta bada umarni a gurfanar da shi kan zargin yana da hannu a kisan firaministan congo na farko patrick lumumba a shekarar 1961 ya ɗaukaka ƙara kamar yadda lauyansa ya gaya kamfanin dillancin labarai na reuters jiya juma'a wata kotu ce a belgium ta bada umarnin a hukunta tsohon jami'in diplomasiyan ɗan shekaru 93 da haihuwa mai suna etienne davignon wanda tsohon jami'in kungiyar tarayyar turai ne ya gurfana kan zargin ya taka rawa a kisan marigayi tsohon firaministan congo na farko shekaru 65 da suka wuce banda cewa ya ɗaukaka ƙara lawan etienne bai ƙara wani bayani ba labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu koma gefe ɗaya don ba Ibrahim da Madina Dauda damar kamuna shiri na gaba. masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. miriro larini i tɛ tata tata kamiriro tata kamiriro e ndiya ne e mɛrɛ ni ɲɔgɔn ja ne jindala Kada aka saba a irin wannan lokaci yau shirin namu ka kam zai ta'allaka ne ga gaishe-gaishenku da sallah a biyo mu. ta madina barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya kuma ana bukukuwan sallah tare da shagulgula lafiya barkan mu da sallah barka da sallah alhaji ibrahim yaya mutan gida yaya kowa da kowa ana nan ana ta shagulgula ai na ganka ai a wajen hawa lallai hajiya madina na yi hoto yau da hakimin birshi. wato mai girma mainan bauchi alhaji muawiya harsano ta ina za mu faro to alhaji ibrahim za mu fara gaisuwan barka da sallah na a bari ya huce zuwa ga sanusi pz tsohon alkalin kungiyar zaɓi sonka na jihar taraba da kuma shugaban kungiyar zaɓi sonka na jihar taraba a yanzu alhaji abubakar aliyu iware sai baba jos kanaban shugaban kungiyar masu sauraron rediyon Shimu FM a Jalingo da tsohon alkalin kungiyar zaɓi sonka na Najeriya Alhaji Kawu mai inji Jalingo da Alhaji Yayaji mai zana da dukkanin masu sauraron shirin a bari ya huce a GTA Hausa Amurka ke magana da fatan an yi shagulgulan sallah lafiya. To ga ɗimbin gaisuwar sallah ta filan abar ya huce daga gta hausa zuwa ga mai girma mainan bauchi alhaji muawiya harsanu hakimin kasar birci tare da jama'a sa da fatan sun yi hawa lafiya kalau sai gaisuwar shugaba sadisu rabin dami abocin yakubu sai ismail ilyas barde da alhaji haruna bibi waitar masuwa sai ibrahim muhammad babura tare da muhammad ahmad usman na tungan makere sai gaisuwar abba aliyu a birnin kudu tare da muhammad shehu mararrabar kunini da fatan kuna nan lafiya don ban gaisuwa zuwa ga sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a baucin yakubu sai gaisuwar shamun damji a gombe sai a tahiru hashimu da bashir ahmad aliyu a birnin kudu sai gaisuwar adamu musa ƙaura tare da babawo mai taki a garin tura jihar bauchi sai rabu, abubakar kalajan gaja lingo dukkan ku da fatan an yi sallah lafiya पास सपने दिखाए ना जाने कैसा एहसास है बुझती नहीं है क्या प्यास है क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम कुछ कुछ होता है gaisuwa zuwa ga Ibrahim Kibiya mai maganin dabbobi Bangi da Yahuza Bici mai maganin ƙwari Malukawa Garun Kano. Da Malam Nasiru Batsari wakilin GTA Amurka ke magana a jihar Neja Mina. Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Yusuf Nasiru Batsari manajan sashin talla na Radio Landmark da shugaba Idi mai lalle Bangi da Abdullahi Baban Jaga Bangi. da Alhaji Tanko manajan gidan mai bangi da Malam Yakubu Mugoto mai maganin dabbobi da Abubakar mai shago mai kanwa da aliban keri maganin talauci noma bangi da Shehu Ibnu na Allah Radio Landmark da Mu'azu Barau Tambuwal Rima Radio Sokoto. Sai gaisuwan abadi ya huce zuwa ga auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi jihar filato gaisuwa kuma na barka da sallah zuwa ga ahmed mai gishiri da siga saminaka da uba tela dokan lere da alhaji sabo corona jos da alhaji nasiru mai yaji a jos ahmed meko mai kaji jos musa yako mai tarugu kafin tude sai mai lange-lange ya wuri sai yahuza abubakar gora gwandu sai salisu mai shinkafa son sai lawal bine hambali ɗan silba sakwato lawal tanko mariri gaisuwa ga garba bala kyauta baya hana arziki ramin kura jamila da fati matan ado Salati goma ga annabir jau sai alhaji haruna bibi waitar masuwa sai isiyako arɗo gidado gindin akwati sai muhammad damina fulanin gindin akwati sai mai aikin wutan lantarki a gindin akwati. Sani mai aikin wutan lantarki a gindin akwati. Eh, Gidaɗo tempo Fulani gindin akwati. Da fatan an yi bukukuwan sallah lafiya. A gaisuwar sallah nan zuwa ga baban gida sarkin ayyuka mai martaba sarkin ninge sai mai kudi sarkin yakin ruda yausa a karamar hukumar ganjuwa jihar bauchi tare da shugaba alhaji karamin tela a bauchin yakubu sai alhaji adamu danda sarkin garin malam gero karamar hukumar alkaliri a jihar bauchi sai gaisuwar waziri iliya garlan jarawa karamar hukumar ogoro jihar bauchi tare da hassan direba mumbarla sai aminu mai gidan kallo su yi karamar hukumar ganjuwa ga ɗimbin gaisuwa nan zuwa ga alhaji sabo abubakar magatakardan ningi sai babangida sarkin ayyukan ningi gaisuwar sallah zuwa ga yusuf walin dugo yankin karamar kuma kogora jihar bauchi sai alhaji musa mai nama gangare a garin babaldu a jihar jigawa da fatan kuna na lafiya mun gaisuwa zuwa ga mai riga burtuwa sai gaisuwar alisha matar hassan direba mun mumbarla ta fawa sai gambo wakilin sarkin mun tare da ɗan ladi babale garin gaskal sai aminu mai gidan kallo garin siye gaisuwar sallah zuwa ga masu mu alhaji muktar mai shago da wakin basa sai alhaji idris kano nasarawa birnin gwari sai muhammad ahmad da iyalansa da fatan kuna da lafiya da mun gaisuwa zuwa ga yakubu makeri tashar keji sai nuhu mai wanki da guga tashar keji tare da amida kwamandan union kwatan kwaro jihar niger sai alhaji zubairu mai shinkafa kwatankwaro tare da umar sani dodo zara kusharki sai babangida mai kujeri mai biredi tun gan makeri da alhaji na lado mai sai da mai kwatankwaro sai alhaji wadatau mai maganin shanu bangi jihar neja da fatan kunanan lafiya gaisuwar sallah zuwa ga prince ya'u adamu bulkacuwa sai muhammad sa'ad black market kumo tare da fa'ilu lade mahuta sai isa lawal magajin garin girgir tare da shehu adamu rijau gaisuwar sallah zuwa ga salihi modibbo miya karamar hukumar hong a jihar adamawa sai godwin waliya karamar hukumar madagali a jihar adamawa sai rulwano ibrahim london kuba jihar adamawa tare da babayi muhammad arabu a gombe sai shehu kawule aliyu unguwar fawari itas ga dau a jihar bauchi sai gaisuwar adam muhammad gitte a kasar chadi da ahmadu manaja a Bauchin yakubu sai bala muhammad dambam da ahmed barde unguwar mahaukata a Bauchin yakubu ban gaisuwa ta sallah zuwa ga abba ɗan kamisho tashar mota a kyambu sai muhammad sa'ad bakin black market a komo da hajiya dada wakili maman bashar baja bore karamar hukumar gire sai garba na hali kamba a jihar kebbi sai dauda sale dondoriya da halima matar mai jimilan damare sai larai maman sauban da fatan kuna na lafiya. da sallah na a bari ya huce zuwa ga malam malam mai zanen hula gololo sai ya yi alhaji isa mai kwalta kano da sale kwatastam gwarmai da alhaji idi mai goro kesa da ibrahim bura shushaina udubo da yusuf bazuka mai leda gololo da kawule maina gololo da muhammad kiyari mai gero gololo da alhassan tela kasosi da ma'aikatan GTA Hausa Amurka ke magana baki ɗaya. Da fatan an yi bukukuwan sallah lafiya. To masu sauraro da fatan za a ci gaba da bukukuwan sallah lafiya a nan da da sa'aya cikin shirin sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Allah ya maimaita mana. madigi dɔgɔya la jɔn bɛ masu sauraro kada da ya kumanta za ku iya aiko mana da ku zuwa ga filin a bari ya huce a kowace rana. Yanzu kuma ga Bala Branko da labaran tamola a takaice. Bari mu duba sakamakon wasannin sada zumunta da aka fafata na ƙasa da ƙasa. inda a jiya kungiyar kwallon kafa ta colombia wata da daɗi ba domin croatia ta doke ta kwallo biyu da ɗaya kasar rasha ta doke ne kare guwa da kwallo uku da daya sai kuma austria ta samu nasara kan ghana da kwallo biyar da daya. ƙasar masar kuwa ta lallasa saudi arabia ne da kwallo hudu da nema yayin da ƙungiyar kwallon kafa ta fara gaya ta doke greek da kwallo ɗaya mai ban haushin. algeria ta yi ruwan kwallaye kan kungiyar kwallon kafa ta guatemala da kwallo bakwai da nema ƙasar ingila sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya su da yurga sai kuma netherlands ta samu nasara kan norway da kwallo biyu da daya. har ila wasan da aka fafata a na ƙasa da ƙasa na sada zumunta jamus germany ne ta samu nasara kan switzerland da kwallo hudu da uku sai kuma spain da doke sabiya da kwallo uku da nema tawagar kungiyar kwallon kafa ta nigeria kuwa ta samu nasara kan kasar iran ne da kwallo biyu da daya a sauran wasanni da aka fafata benin ta samu nasarar doki kasar liberia da kwallo ɗaya mai ban haushi sai kasar gini yadda suka sulhunta biyu da biyu tsakanin su da togo montenegro kuwa ta samu nasara ne akan andorra da kwallo biyu da nema an sulhunta ɗaya da ɗaya tsakanin fama da kuma kasar afirka ta kudu yayin da jordan su ma suka sulhunta biyu da biyu tsakanin su da costa rica kasar libya sun tashi canjaras babu ci tsakanin su da kasar niger a yau kuma za a fafata a waɗansu wasannin na sada zumunta na ƙasa da ƙasa inda Argentina za su fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Mauritania sai kuma Koriya ta Kudu suna tare da ƙasar Abrikos ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Senegal kuwa misalin ƙarfe biyar agogon Najeriya suna tare da Fairo Canada misalin ƙarfe shida suna tare da ƙasar Iceland sai kuma Scotland suma da misalin ƙarfe shida za su fafata da ƙasar Japan Uruguay za su fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Slovenia yayin da ƙasar Amurka kuwa za su ɓarje gumi da tawagar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Belgium da misalin karfe 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi. Idan muka leka wasu kaɗan daga cikin bangaren sai da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta PSG ta ce za ta yi yunkuri domin sanya kafanta wajen zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United dan wasan gaba Marco Rashford dan wasan da yake zaman aro a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Kungiyar ta bayyana cewa ta sanya kafanta ne matukar kungiyar kwallon kafa ta Barcelona bata wani tattaunawa na musamman musamman da Manchester United na ganin sun ɗauki ɗan wasan a mazaunin ɗan wasan su na dindindin ba. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ne ta shirya tuntuɓar ƙungiyar kwallon kafa ta Newcastle United kan ɗan wasan ta nan Tolani mai shekaru 25 da haihuwa. Har ila ƙungiyar ta Manchester United ta bayyana sha'awarta na ganin cewa ta ɗauko matashin ɗan wasa daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal mai shekaru 19 da haihuwa mai suna Miles Lewis Kelly. Bala Ɗahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan sanyin safiyar taku, sai kuma can an jima da daddaren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da Yusuf Mustapha Batsari da ya daidaita mana sauti. Ni kuwa Yusuf Aliyu Harande da na gabatar da shirin ke cewa a wani lafiya mutan gundumar Columbia kuwa a tashi lafiya. Bissalamu.